yanzu da muke magana daren asabar ne daidai da daren sha hudu ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shine kasar na ɗari na hamsin da tara daga cikin jerin jiyar karatuttukan littafin fiƙon sira wallafar profesa zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi alheri idan ba a manta ba wannan littafi yana karantar da mu <clears throat> cikakke kuma ingantaccen tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi da kuma irin kyawawan darussa da ke cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi domin ita rayuwa annabi sallallahu alaihi wa makaranta ce kwaikwayon annabi kuma ibada ce wadda Allah ya bautar da duk wani mai imani da ita Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana musan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu kwaikwaye shi mu ɗabbaka rayuwar shi a cikin mu kanmu da iyalanmu Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa sahabbai haka su da suka zauna suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wajabta waɗanda suka zo bayan sahabbai haka ba don komai ba saboda sahabbai sun isar da duk abin da ake bukata game da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam rahma da Allah ya tattara tattara da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya tabbatar da wannan rahma ga waɗanda suka zauna da shi suka yi imani da shi Allah kuma zai ci gaba da tabbatar da wannan rahma ga duk waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam suka bi sunna shi yana da rai ko bayan ba shi da rai suka ainihin yadda da shi suka yi aiki da shi duniya da lahira allah maɗaukakin sarki zai albarkaci rayuwarsu saboda haka muka sanya karatun wannan littafi wanda yana ba da muhimmanci wajen tacewa da kuma tabbatar da abin da yake daidai daga cikin abubuwan da malamai suka ruwaito na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda jama'a suka sani Tun da muka rufe wannan karatu 25 ga watan ramadan ba a sake dawowa karatun ba sai yau Ga gashin allah ya so mun dawo karatun a yau sai dai muna amfani da wannan damar muna isar da ta'aziyya zuwa ga 'ya'ya da 'yan uwa da jikoki da tattaba kunne na wata dattijuwa wadda ainihin muka yi wa sallah a wannan makaranta tamu a yau mai suna ainihin hajiya hannatu muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah ya yafe mata Allah ya wanke ta da ruwan kankara Allah ya wanke ta da ruwan ainihin wato tsarki Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka darajojinta a duniya da lahira halayen nan nata nagari da aka sani Allah ya tabbatar mata da su abubuwan da ba a sani ba kuma sabanin haka Allah ya ci gaba da suturta mata tun daga kabari har ranar alkiyama muna roƙon Allah ya kyautata mu idan ta zo muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya Allah dukkan wani musulmi da ka ɗauki ran shi tun daga kan annabi Adam har zuwa yau dinnan Allah madaukakin sarki ka gafarta mishi muna amfani da wannan dama mune wa iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da malumman malamanmu addu'a Allah ya gafarta musu baki da waɗanda suka rage da rai da rayuwa Allah ya ƙara albarka a cikin rayuwar tasu Profesa ya ce alfasul sadis fasli na shida fiqh sira min ghazwati al-hudaybiyah ila nihayati ghazwati mauta wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tun daga yakin hudaybiya za mu zo mu tattauna ita hudaybiya kana iya cewa hudaybiya ka yi shadda a kan ya kana kuma iya cewa hudaybiya za mu ji irin ta taɓarzar da wasu malamai suka yi wasu suna ganin san bai dace ma a ce hudaybiya ba wato bai kamata a faɗi da takfifi ba sai dai a faɗi tare da tashhidi Hudaibiya ina fata an gane hudaibiya wani wuri ne wanda in ka kama hanyar jidda daga makka a yanzu daga makka in ka kama hanyar jidda shine in ka yi yamma da makka hanyar jidda kenan kilomita ashirin 22 za ka ga wani wuri da ake kira shumaisi shumaisi dinnan shine hudaibiya suna ne kawai na zamani gamu mutanen Zariya. wurin ya yi kama da daidai inda ake kira matarbar sarki din can ka zo shigowa zariya yadda za ka ga wurin landscaping din shi haka akwai bishiyoyin rimaye shi ma rimaye ne a wurin shi ne ma'anar hudaibiya din domin alhajiba abinda ake nufi rimi to alhudaibiya wato wurin da yake da rimaye to wurin yana da rimaye sosai hatta wannan bishiya da Allah ya isharata a cikin alkur'ani laqad رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة wannan bishiyar ita ma bishiyar rini ce ina fata an gane to dalilin da yasa ake cewa wurin hudaybiya kenan wato wurin da yake rimaye kamar yadda zaka ga a kasar katsina akwai wani wuri da ake kiran shi rimaye ko wani gari da ake kiran shi rimaye to haka ma'ana wurin kenan rimaye kuma kamar yadda ka ji na ce ba shi da nisa daga cikin garin maka kilomita 22 ko makamantan haka in ka taho yanzu ka kama hanyar jidda za ka zo amma za ka ga ana kiran wurin da shumais amma har yanzu kuma ana kiran shi da hudaybiya da amma dai sunan shi a zamanance yanzu za ka ga suna sa ainihin shumais ko da turanci ko da larabci to nan ne hudaybiya ina fata an gane to a wannan darasi za mu ji tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam yaushe annabi ya je yakin hudaybiya menene ya ja aka yi wannan yaƙi na hudaybiya ila nihayati ghazwati mauta wannan fasli zai mana tarihi har zuwa lokacin da annabi ya tura wani ɗan sako zuwa ƙasar italiya wato ƙasar italy aka tura shi garin rome da je sai tura sa kama shi sai sa kashe shi da suka kashe shi sai annabi ya to wannan sun ci amanar yaƙi domin a yaƙi za a kashe ɗan aiki to kashe shi da suka yi sai annabi ya haɗa rundunar yaƙi sai ya naɗa kwamandoji guda uku abdullahi ɗan rawaha da zaidu da ɗan sabit da kuma ja'afar ɗan abi tsalibi har ja'afar ya tsalle ya tuma ya siya manzan Allah ban taɓa tunanin za ka sa zaidu ya zama gaba da ni ba sai manzan Allah ya ce ka bari haka Allah ya sa alheri kamar sai annabi ya ce musu idan aka kashe wani tuwa ne ya dauki tuta shine komanda na gaba in aka kashe wane tuwa ya dauki tuta to sai annabi ya tsaya a nan sallallahu alaihi wasallam annabi ya tura su suka je suka ainihin tafi yaki kamar yadda annabi ya ishara haka abin ya faru aka kashe na farko aka kashe na biyu aka kashe na uku ana kashe na farko sai Allah ya wa annabi kashe fi wato sai nuna mishi abin life coverage sallallahu alaihi wa sai annabi yana ganin abin yana cikin ɗakin shi sai gashi yana kallon abin sai hawaye ya fara zubo mishi sai ya fito masallaci sai ya sa aka shela jama'a suka taru ya hau bari yana kuka yana shasheka yana cewa jama'a kwamandoji na guda uku da na tura an kashe wani ku ce Allah ya ji danshi jama'a suka ce Allah ya ji danshi can kuma sai ya ce ga wani can ma shi ma an kashe shi sai manzon Allah ya sake shasheka ta kuka ta ɗauke shi sosai ya ce to gawa na can shi ma ya ɗauka subhanallah shi ma shi can an kashe shi sai kuka da shasheka har yi hana annabi sallallahu alaihi wasallam magana bayan da hankalin shi ya nasu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sai ce ga khalid dan walidi can ya ɗauki tuta ba tare da an naɗa shi ba sai ce to shi kuwa duk fagen da ya wuce gaba to sai an yi nasara domin shi takobin Allah ne to daga ran nan ne aka fara kiran shi saifullahi takobin Allah Khalid ibn al-Walid haka ya shiga ya tsara ya suka cikin turawan nan har sai da ya ci Allah ya bude mishi manzon Allah ya bada labarin wannan to wannan gari mu'uta a cikin kasar italy yake a nan ne aka yi wannan ba ta kashi to shi yasa sai aka sanya wannan yaƙi ghazwatu mu'uta, to amma kawai yaƙi ne da aka yi da turawa da ainihin musulmi a nan kasar ainihin wato italy ko kuma a birnin rome a wannan yanki da ake kiran shi mu'uta. to wannan darasi zai mana wannan tarihi tun daga sanda aka je yaƙin hudaybiya har zuwa ƙarshen yaƙin mu'uta. wa ya tamakkanu min tamhidi malam ya ce to ga yadda ya tsara abin kamar yadda na sha faɗi da yake malamin izan academician malamin makaranta ne wato yana bin abu ne ta irin tsarin ilimi na zamani sai ce to ga yadda wannan fasuli zai gudana na farko dai akwai introduction wato tamhid akwai sharar fage ko shimfiɗa game da wannan tarihi al-mabhasul awwal wa ya takawwano min tamhidi wato ga yadda ya kasabta wannan ainihin fasli zai kasance akwai tamhid akwai tamhid akwai shara fage sannan akwai almabahasul awwal akwai babi na farko wanda binciken da ke karkashin wannan babin shine fiqhu sira fi ghazwatil hudaibiya, zai kawo mana cikakken tarihin yakin hudaibiya. to wani darasi ne ke karkashin yakin hudaybiya ina gani daga cikin dukkanin yakokin da annabi sallallahu alaihi wa ne musulmi suna buƙatar a wannan zamanin a yi musu tarihin yakin hudaybiya saboda a yanzu a najeriya musamman da duniya ɗungurungun idan ka dubi yadda rayuwar musulmi take to ta yi kama da yadda rayuwa annabi take a lokacin da ya samu kanshi a daidai lokacin hudaybiya wato abu naka ne ya zo ya fi ƙarfinka idan kuma kai yunkuri da ƙarfin tsiya a yi amfani da ƙarfin tsiya a karya ka kuma ƙarshen ka ya zo to a wannan lokacin ana buƙatar ilimi da zurfin tunani da kaifin basira wallahi mun gani game da annabi sallallahu alaihi wa a cikin wannan yakin kuma in mun karanta za ku gaskata ne akan haka za ku tabbatar da cewa lallai muhammad rasulullah ya cancanta allah ya san ya dace da ilimin shi da hankalin shi da manzancin shi da jagorancin shi ya iya manajin yadda ya iya tattaunawa da waɗannan kafirai aka rubuta yarjejeniya da gwargwadon yadda suke so abin bai wa musulmi daɗi ba amma kuma da musulmi suka tada hankalinsu annabi ya ba su haƙuri suka haƙuri suka yi biyayya al'amarin ya zama alkhairi a nan ne za mu gane cewa cuta ta farko da musulmi suke fama da ita ita ce rashin shugabanci kwakwara cuta ta biyu ita ce rashin biyayya shugabanci idan har akwai shugabanci cuta ta uku ya zama shugabancin kuma in akwai shi akwai biyayya to ya zama ba a bisa manhaji ne na annabta ba kenan in an samu shugaba an samu mabiya an samu shugaba zai yi shugabanci an samu mabiya ba su biyayya to lallai ne wannan shugabancin da biyayyar da su mabiya za su ya zama a bisa hasken annabta ne to hasken annabta kuma kaf Allah ya tattara shi a wuri biyu ne shine alkur'ani da sunna duk inda za a duba ba za a samu hasken annabta ba sai an koma cikin alkur'ani da sunna Allahu akbar saboda haka za mu ji irin darussan da ke cikin ainihin yakin hudaybiya almabahafus sani wuri na biyu wato babi na biyu wuri ne da malam ya tsayaye bincike ya tattauna mana dangane da fiqh sira fi rasailin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila al-muluki wal umara zuwan annabi sallallahu alaihi sallama ke da wuya da ya samu kwanciyar hankali da natsuwa da kuma goyon baya na muhajirai da ansar to sai ya tuna madina tana kewaye da hamshakan sarakuna in an dubi kasashen da ke kewaye da ita geographically waɗannan sarakuna sun kasu nau'i uku akwai sarakuna waɗanda yake kiristoci ne akwai sarakuna waɗanda suke yahudawa ne akwai sarakuna waɗanda suke na gargajiya ne kowanne da irin tunanin shi dangane da aƙida shi sannan kuma sarakunan sun sake kasuwa kashi uku har wa yau na farko akwai larabawa na biyu akwai yahudawa larabawa ne amma suna da yarensu na yahudanci don haka tunaninsu ya sha bamban da waɗanda suke larabawa larabawa zalla ba su da alaƙa da waɗanda suke ainihin yahudawa ne to nan akwai sarakuna waɗanda su kuma ba larabawa ba ne ba yahudawa ba ne wasu ƙabilu ne daban-daban kamar habashawa mutanen ƙasar habasha eritrea da ainihin makamantansu to annabi ya samu kanshi a waɗannan a tsakiyarsu sai ya ga babban abu shine ya isar musu da saƙo ya sanar da su shi wane ne kuma kowaɗanne ya tashi rubuta musu wasiƙa yana bayyana mushi kansu yana bayyana musu kanshi ne da gwargwadon yadda suke kaga dai in yahudawa ne da kiristoci dama suna da masaniyar zai zo to sai ya tunasashe su idan kuma maguzawa ne waɗanda yake su ba su da littafai da suke karantawa sai kiraye su kai tsaye yana bayyana musu shi wane ne amma yana mai danganta kanshi zuwa ga annabi ibrahim domin hatta waɗanda ba yahudawa ba daga cikin waɗanda ke ƙasar larabawa gaba ɗaya dukkansu kowa yana danganta kanshi zuwa ga annabi ibrahim ta kusa ko ta nesa to annabi in ya zo ga waɗanda suke ba Yahuda ba ba kiristoci ba sai yakan danganta kanshi zuwa ga waɗanda na yi muku alkawari insha Allah idan muka zo wannan gaba muka kammala karatun zan fito da waɗannan wasiƙun na annabi sallallahu alaihi sallam. da rubutun da annabi ya sa aka rubuta da stamp ɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da signature annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama insha Allah ta'ala zan zo muku da littafi sukutin da guda wanda malaman hadisi suka yi aikin tattara waɗannan wasiƙun ba wai an yi typesetting nasu a'a da rubutun da annabi ya sa zaidu ko aliyu da rubutun hannun da kuma stamp din annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da duk da komai na yi muku alkawarin zan zo muku da littafi sukutun da guda wanda malaman hadisi suka yi aikin tattarawa da tacewa insha Allah to shine mala yake cewa fiqhu sira fi rasailin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila al wal umara tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama game da wasiƙu da annabi ya rinka aika wa sarakuna dagatai, tai da hakimai da kuma masu sarauta waɗanne irin darussa ne za mu ɗauka a yau mu musulmi da ke rayuwa dangane da in mun zo da'awa dangane da yadda za mu mu'amalanci masu sarauta da waɗanda suke daga tai da hakimai da kuma waɗanda suke 'yan siyasa ne masu mulki yana daga cikin abubuwan da za mu tattauna insha Allah. المبحث الثالث فقه السيرة في غزوة خيبر سيكما ياكن خيبر خيبر كما wani gari ne wanda tsakanin shi da yadda madina take kamar yanzu ne ka ce tsakanin yadda zariya take da ainihin wato waccan kwana wadda take haduwa da makarfi din nan da suke cewa tashar yayi kamar tazarar da ke tsakanin zariya da tashar yayi kamar haka ne madina take da khaibar asali ba gari ba ne khaibar amma yahudawa ne da suka karanta a littafin su cewa annabin ƙarshen zamani zai bayyana a wani gari wanda yake da yawan dabilai to da suka kewaya geographically a suka kewaya taswirar ƙasar madina da ƙasar larabawa sai suka ga a ƙasar larabawa ba inda ya kai madina yawan dabilai a yankin madina kuma babu inda ya kai khaibara domin haƙin rawar kai ya faɗi haka ka jirmati ya firi ba amka jirmati khaibara ma'ana ya faɗi wasu kalmomi makamantan haka yana ambata irin yadda ake kwatanta madina da yawan da dinai to haka kuma ainihin khaibar tana da yawan da dinai to yahuda sai suka je suka yi ta taruwa a wannan gari suka yi ta haihuwa kuma suka yawaita wa sanya wa 'ya'yansu muhammad domin kamar yadda nace yahudawa ne suna da yarensu su na yahudanci amma saboda sun tsuro a cikin ƙasar larabawa kuma larabci suke don haka sunayensu da sunayen 'ya'yayensu yana daidai da sunayen larabawa to sun karanta a cikin littafin su cewa annabin zai bayyana a gari mai yawan dabinai kuma sunan shi zai kasance muhammad to suka je suka taru kuma suka yi ta sanya wa 'ya'yansu suna muhammad to za mu zo mu ji me ya kai annabi ya bi waɗannan yahudawa ya yaƙe su ya kai musu farmaki yaushe kuma yaya aka yi za mu ji wannan kuma waɗannan darussa ne ke cikin haka insha Allah almabhasul rabi babi na hudu malam zai yi mana bincike ne dangane da fiqh sira fi ghazwati zatir riqa an taɓa zuwa wani yaƙi wanda yake yaƙin musulmi sun je shi a cikin talauci da wahala don haka da yawa ba su da ko takalmi na sawa kuma sai aka je sai zafin rana ya dame su sai suka rinka yagar tsimma suna nan nannaɗe kafafuwansu shine sai aka kira wannan yaƙi ghazwatu zafin riƙa wato yaƙin tsimma saboda sun ta naɗe kafafuwansu da tsimma almabahasul khamis wuri na biyar wato babi na biyar malam zai yi mana bincike ne dangane da fiqh sira fi umratul qada wancan shekara da aka je umara a lokacin hudaidiya kafirai suka ce annabi ba zai shiga ƙasar makka ba sarki ya tabbata ga Allah shi yasa ne muku misali kyakkyawan misali musamman dangi na mutanen zaria da waccan matarba sarki dukan bazazzagi in ya taho daga nesa daga Legas ne ko daga ina ya taho inda ya fito ta kaduna yana zuwa daidai rimayen nan zai hangi ga rimaye ga kuma zaria yana kallanta kasa da rimayen to haka ne ainihin hudaybiya take da makka saboda haka annabi ya zo hudaybiya ga makka yana hange karara amma suka ce ba zai shiga ya umara ba in ko ya shiga to za a zub da jini ya ce shi ba zub da jini ya kawo shi ba ya zo ibada ne don haka suka ce sun soke umara a wannan lokaci kuma ga wakilinsu sun aiko diplomatic representative wato ga wakilinsu na diplomasiya a zo a rubuta takarda babu umara a bana dokarsu ta farko kenan sai baɗi annabi ya ce ya yarda sallallahu alaihi wa sallam to baɗi da Allah ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ɗibi jama'a sai aka je aka yi wannan umara. to sai aka sanya wannan umara, umratul qada umara ramuwa to yaya aka yi wannan umara kuma waccan umara ta farko ba ta yi bane aka ce wannan ta ramuwa ko kuwa yaya al'amarin yake to za dai mu ji irin darussan da ke karkashin wannan tarihin umara insha Allah al mabahathu sadis fiqhu sira fi ghazwati mauta nan sai kuma wancan dan aike da annabi ya aika kafiran turawa na kasar Italiya suka je suka kashe shi annabi ya aika musu da rundunar yaki da kwamandoji guda uku yaya yakin ya faru yaushe a ina sannan waɗanne irin abubuwa ne suka faru da darussa to za mu ji insha Allah in ba ku manta ba dama malam ya ce wannan fasli ya kasantar da shi ne akwai sharar fage to ga sharar fagen ya ce tamhid تحدثنا في تحدثنا في الفصل السابق عن فقه السيرة من وصول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة إلى انتهاء غزوة الأحزاب ورجوعهم خاسرين والقضاء على بني قريظة وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يغزوننا نحن نغزوهم وهي تعني انتقال الصدام بين المسلمين في المدينة وعدائهم من مرحلة إلى مرحلة malam ya ce a fasulin da ya gabata mun karanta tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma darussan da ke cikin tarihi tun daga isowar annabi madina har zuwa lokacin da aka yakin ahzab wato yakin kungiyoyi da kuma darussan da ke ciki mun ji annabi na isowa madina abu na farko da ya fara yi samar da islamic center wato samar da makaranta da masallaci da wuraren da musulmi za su yi ibada da talulluka da gidan zama na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mun ji abin da annabi ya fara yi abu na biyu kokarin samar da haɗin kai tsakanin musulmi da kokarin cire musu ƙungiyanci, da mazhabanci da ƙabilanci wanda suke tattare da shi domin musulmi ne mabambanta masu ƙabilu daban-daban daga ƙasashe da yarurruka mabambanta suka zo suka haɗu a madina manta ba su kansu ƙuraishawa da suka biyo annabi ba ƙabila ɗaya ba ne misali da annabi da abubakar da umar da usman dukkansu ƙuraishawa ne amma an ka koma a cikin ƙuraishawa kuma kowa daban-daban kamar ka ce wannan ba zamfare ne wannan ba katsine ne wannan ba sakkwace ne wannan ba zazzagi kaga a hausan ma kaga daban-daban ne kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam hashimi ne abubakar kuma taimi ne umar adwi ne usman abin nan ne eh, eh, eh, amawi to sannan abubakar taibi kun ga gasu nan daban-daban suke da aka iso madina kuma aka zo sai aka zo aka haɗu da ƙabilun khazraj da aus su kuma ga su musulmi ne amma ƙabilu ne daban-daban kuma suna da rikici na kabilanci a tsakaninsu to nan kuma in ka dunkule musulmi kaga yanzu musulmi ka ji su kansu addinin su ɗaya aƙidar su ɗaya amma kabila daban-daban kuma kowace kabila tana da kallon fifiko akan 'yar uwarta to ya annabi zai samu ya zaunar da cikin gida lafiya to sa'annan waɗannan yahudawa da aka zo za a tinkare su a gyara su su kuma yahudawa ne na banu quraiza da banu qainuqa'a da banu nadir a cikin yahudancin ma kowa da cocin shi sannan kuma a kabila kowa da irin kabilar shi kowa da kuma irin tunanin shi kuma kowa da irin yadda yake kallon fifikon shi akan wani wanda ba shi ba ta haka sai annabi ya kokarin samar da haɗin kai mai ƙarfi tsakanin musulmi da kuma ƙoƙarin kwankwatse duk wani abu da zai biyo ganin fifiko ko kuma jin cewa ni na fi wannan a nan ne ha annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya samu abu zarri ya aibanta bilal abu zarri ba ƙuraishe, amma ba mu dare sai ya zo faɗa ya haɗa shi da bilal baƙar fata ɗan afirka sai yake cewa tashi ka ba mu wuri ɗan baƙar mace sai bilal ya sa hannun shi a kaito yana kuka ai ya ce mini ni dan bakan mace ya aibanta ni annabi ya kira shi a hu bi ummihi ka aibanta shi da uwan shi me laifin uwan shi dan ta zama baka ma'ana annabi ya kwankwasa irin wannan to sai zama yanzu babu kallon fifiko inda za ka gane sun ɗauki hannu a wannan darasin a lokacin da saidina abubakarin ya ɗibi kuɗi ya je ya fanso salmanul farisi abubakar ba ya je ya amso salmanu ba farisi daga cikin bauta sayyiduna umar ba quraishi adawi sai zo yana cewa sayyiduna a ataka sayyidana mai gidanmu abubakar ya yanta mai gidanmu salman yanzu a jahiliya yaushe ba quraishi zai ce wa ba farishe mai gidanmu wanda duk sanda balarabe ya ce bagwari to wanda yake nufi na farko shine wa Shi ne ba fari shi. to amma a yau saboda annabi ya kwankwatse kabilanci sai ga yau har umar yana cewa ainihin wato salman mai gidanmu to kaga aka samar da wannan abu na biyu da annabi ya samar kenan a zuwan shi madina sannan abu na uku sai annabi ya samar da tsarin zamantakewa wanda shi ne a zamani ake kiran shi constitution duk sanda zama ya hada da ya rabe da bahaushe da bafulatani da barbari da banife da kaza da kaza kabilu daban-daban a anguwa ɗaya to dole ne ya zama kaga a fitar da wata ka'ida da za a rayu a kai domin mai yiwuwa wancan daga garinsu akwai wata al'ada duk shekara in ta yi akwai wata rana da zai fito yana kaɗe-kaɗe duk wanda ya kama a wannan rana wanda ba ƙabilar shi ba zai yanka to kuma kaga yanzu ya zo inda ba kabilun shi bane kadai a zaune to dan haka sai annabi ya tunanin to a samar da constitution shine annabi ya kira yahudawa aka zo aka zauna in ba manta ba a wannan lokaci na zo mana da wannan constitution da larabci na kawo mana fassarar shi da turanci muka ji kenan yanzu idan zama ya haɗa mu a ƙasa irin wannan ta najeriya to za a samu wani tsari da za a zauna a kai amma wannan tsarin ba zai hana kowa ya gudanar da addinin shi ba matukar addinin shi ba zai katsalandan zuwa ga addinin wani ba kuma wannan tsari musulmi suna amintuwa da shi ne domin ya ba su kyakkyawar natsuwa da kwanciyar hankali ta su shimfiɗa damar yin addininsu shi yasa wani abin mamaki za ka ga saboda constitution din ma in an tsara shi a kasashen mu baƙaƙen fata ba a aiki da shi sosai in ka tafi ƙasashen turai a yau an fi yada addinin musulunci a kasashen turai fiye da kasashe irin namu mana musulunci yanzu yana da yancin a yada shi a kasashe irin amerika da ingila da makamantansu fiye da kasashe irin namu a inda zaka ga wani musulmi ya je ya kawo wata ka'ida wadda zai fada da yada addinin musulunci amma an ka tafi kasashen ingila da makamantansu sai ka ga sabanin haka don allah na fatan mai saurare na ya tafi website na gidan rediyon freedom da ke kano www.freedomradiokano.com ina son ka je ka saurari wasu shirye-shirye guda biyar episode wato shiri ne aka yi guda biyar sunan shirin Allah ɗaya gari bambam. ka je ka saurari waɗannan shirye-shiryen za ka ji gaskiyar abin da nake faɗi. an lalubo wasu tsaffin zama ne daga shekaru 30 25 goma sha biyar a kasar Amerika. suka tattauna dangane da yadda siyasar america take addini da 'yancin musulunci a Amerika da sauransu abin zai baka mamaki in suna baka labarin irin tsabar 'yancin da addinin musulunci yake da shi a Amerika. kuma kowanne daga ciki sai an yi hira da shi sai ce kafin ya je Amerika yana ganin cewa ai sallah ma ba za ta yi wa ƙasa Amerika ba saboda yadda a wajen munan muke fassara policies irin siyasar Amerika, amma an ka shiga cikin gida kuma sai ka ga yancin ya kai matuka kwarai da su. tare da cewa sun yi dan bayanai dai waɗanda nake fatan kar in cika zakarkalewa da bayani ka je ka ji freedomradiokano.com za ka samu waɗannan ainihin episode din na wannan shirin da suke kira Allah ɗaya gari bamba to kaga zuwan annabi sai ya samar da waɗannan abubuwan guda uku cibiyar yada addinin musulunci wadda kamar yadda nake faɗe a wancan lokacin ka je ka saurari kasusuwa ba abin da bahaushe yake kira masallaci ba don bahaushe in yace masallaci to masallaci ba shi ake kira masjid da laranci ba don abin da bahaushe yake kira masallaci shine wurin yin sallah kawai don haka za ka ga bahaushe in ya gina masallaci sai ka ga korin tsugunan fitsari ba. to a musulunci wannan ba shi ake kira masjid ba masjid shine complete islamic center wurin da za a samu akwai wurin yin sallah akwai wurin yin bacci akwai famasi akwai asibiti akwai wurin siyayya akwai inda za ka yi wankan janaba da ruwan ɗini da akwai inda za ka sai riga kasa akwai inda za ka sai takalmi wannan shi ake kira almasjid to kun ga a kasar hausa galibin aka ce masallaci to duk ran da fitsari ma ya kama liman shi da kanshi karshen taron nan sai an ga kwankwason shi a waje saboda ko provision babu a masallatan hausawa saboda haka a wannan lokaci na gaya mana me ake nufi da masallaci masallaci ya fi kama da abin da ake kira islamic center a yanzu wato cibiya ta addinin musulunci wadda za ka ga ta tattaro abubuwa mun gano haka ne daga annabi ya ce huna insha Allahul masjid annabi ya ce a nan zai masallaci sai aka ga yayi wurin sallah a ciki akwai masaukin baki har akwai inda aka sauki kiristoci reverend fathers da bishop da sauransu su kwana su ci su sha su kai kwana da kwanaki su yi ibadojinsu kuma ba su kawo katsalan game da musulmi ba to kaga yanzu aka ce kiristoci sun zo masallacin musulmi daga wata ƙasa kuma a ce har za su rinka yin sabis a wurin kaga za a samu karo to kaga daga nan zaka gane masallatan mu a yau suna buƙatar a yi gyara a yau idan da ka kabbarta sallah Allahu akbar sai ka tuna cewa kana da janaba to a masallacin da wuya ka samu inda zaka yi wankan janaba da wuya ka samu inda zaka yi kaza in ka shiga ban ɗaki in ka toshe in ka ga wani abin har ka je cin abinci ba za ka iya yafewa masu masallacin ba saboda kazanta to kaga wannan ba shi ake kira masjid ba shi yasa dole ne musulmi su dawo su dubi yaya annabi ya masallaci me ma'anan masallaci sannan da muhimmanci dangane da haɗin kai da kuma muhimmancin duk inda ka samu kanka ba kai kadai bane to karka ce kai kadai za ka rayu kamar yadda muke contemporary Nigeria idan ba ku manta ba na zo da wasu rubuce-rubuce na wasu manya-manyan lauyoyi waɗanda suka fassara mana menene ake nufi da rule of law menene ake nufi da constitution menene ake nufi da zamantakewa ba don kuma ba saboda musamman yara 'yan bana bakwai waɗanda suke tasowa suna ganin cewa sai dai su kaɗai su zauna a inda aka haife su Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to wannan ita ce ainihin sharar fage wadda ainihin malam ya fara yi yake cewa don haka mun karanta wannan tarihin tun daga isowar madina har zuwa ƙarshen yakin ahzab da kuma irin yadda waɗannan ƙungiyoyi suka zo suka yaki annabi amma dukkan su warjuhum khasirina suka koma cikin asara da taɓewa wal qada'i ala bani quraiza da kuma irin yadda manzon Allah ya kawo ƙarshen bani quraiza waɗanda suka ci amanar yarjejeniya duk waɗanda aka yi yarjejeniyar zaman lafiya da su aka samu sun haɗa kai da wasu mutanen ƙasar waje domin su ruguza wannan zaman lafiyar to hukuncin su hukuncin kisa ne mun ji inda muka ɗauko daga cikin ainihin old testament wato littafi mai tsarki a cikin tsohon alkawari muka karanto cewa hatta shi ma ya tabbatar da haka wa ƙaunin rasulun sallallahu alaihi wa sallama tun daga lokacin da aka yi wannan yaƙi na ahaza sai manzon Allah ya wata magana ya ce la ya zunana. kafirai ba za su sake yaƙan mu ba Na na'anu na gazuhum mu ne za mu yaƙe su me annabi yake nufi da wannan kalma mun fassara ta a da annabi yana zaune sai ya ji ana kokarin kawo mai hari ko kuma ya ji an faɗo mishi ko kuma ya ji an zo an kewaye shi to daga wannan rana sai annabi ya ce to daga yau ba wani kafiri da zai sake zuwa yaƙe mu sai dai mu mu yaƙe su wannan kalma da annabi ya faɗi haka ta faru har zuwa ƙarshen rayuwar shi ba wani kafiri da ya sake zuwa ya ce zai yaƙi annabi a lokacin kuma sai dai annabi ya yaƙe shi to shine sai mala ya ce wahiya ta'ani to wannan magana ta annabi tana nufin intiqalus saddam bainal na fil madina wa a'da'ihim min marhala ila marhala wato karawa tsakanin musulmi da makiyansu a madina to ta ɗauki sabon salo sabon salon shine da musulmi ake kawo hari to yanzu kuma musulmi ne za su kai hari fafi tilkal marhala to a wannan mataki wanda ainihin yanzu musulmi sun yi ƙarfi shuri al-jihad a nan ne aka shar'anta jihadi don haka kaji shar'anta jihadi ba rana ɗaya ba ne in ba kuma ta ba a wannan lokaci shi yasa na zo mana da babban littafin tarihi na ibn al-qayyim zadul ma'ad a inda ya kawo mana matakai na jihadi jihadi ba rana ɗaya ba ne dan uwa kai da kake ganin ayoyin jihadi a cikin alkur'ani haka ba rana ɗaya suka sauka ba sai ka je wurin malamai za su gaya maka ga yadda abin yake ga yadda abin yake ga yadda abin yake kuma a kowane zamani da kowane gari da kowane yanayi idan baka bi irin salon da annabi ya ɗauka ba ba ka taɓa nasara ba saboda jihadi ibada ce to a wannan lokaci ne sai aka shar'anta jihadi Ka ji duk lokacin nan da aka yi ta wannan ɗauki ba daɗe a lokacin ba a shar'anta jihadi a matsayin musulmi su fita ba sai dai an kawo muku hari to ku tara kanku ku kara kanku a haka ake in an kawo muku hari ku kara kanku ina fata an gane don haka hatta yakin badar hatta yakin uhud hatta yakin ahzab duk wannan yaki ba musulmi suka kai farmaki ba musulmi ne sun ji labarin za a kawo musu ko ga su can an shiryo an je an siyo makamai sai annabi ya ce ku je ku tare su kafin su kawo muku hari ku tare su don ku kwata makama ne ya kawo yakin badar yakin uhud zuwa aka aka kewaye annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kawo farmaki yakin ahzab haka amma daga wannan lokaci sai Allah ya shar'anta jihadi bi marhalatin mutadarrija amma fa jihadi an shar'anta shi ne da matakai ɗaya bayan ɗaya wa hawala al-kuffar al-qada ala ad-da'wa fi badr a lokacin da kafirai suka kawo wa annabi yakin badar a lokacin yakin badar manufar kafirai ita ce su kawo ƙarshen musulmi domin sun je ne sun yi kasuwanci sai suka ce duk wanda ya ci riba ya siyo makami saboda za a je a tare annabi a madina sai an ga bayan shi shi da jama'a shi wa uhud hakanan yakin uhud har gida aka bi annabi sallallahu alaihi wasallama aka je aka tare mashigar garin madina ita ce uhud wal ahzab ahzab kuma zuwa aka yi aka ritsa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da jama'a shi a cikin madina wa kufi kulliha a cikin dukkanin waɗannan yaƙoƙi guda uku da badar da uhud da ahzab an gane takunul bida'a min al'ada makiya su ne suka fara wa annabi ko dai shirin kawo farmaki ko kuma kawo farmakin min kuffari quraish daga kafiran quraishawa amma hadhihi barhala to amma wannan sabon mataki da aka shiga ciki a yanzu allati nahnu bi sadadil hadisi anha wadda muke karanta tarihinta a yanzu fi hadha al a cikin wannan gaba فهي تمثل مرحلة jarida فهي تمثل مرحلة jarida. lam yakun mawqifur rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama mawqifud difa an islam a wannan halin to kuma yana kwatanta annabi ne ba a matsayin mai kare kai ba wal musulmi na ba wai annabi yana kare musulunci ne ko yana kare musulmi game da farmaki ba wa inna ma mawqiful hujub sai dai matsayin annabi a wannan karan da za mu ji na wannan tarihin matsayin yanzu shine mai kai farmaki alal kuffar da kafirai fi ukuri darihi a tsakiyar kasarsu sawa'un sil hudaybiya ko a hudaybiyan ce inda ma ja'ahum fi diyarihim a inda annabi ya je ya same su a kasarsu aw fi khaybar ko kuma a khaybar ma ba'adaha da sauran yakoki waɗanda suka zo bayan haibar ɗin, min a hadasin na tarihin yakokin annabi sallallahu alaihi wa sallam a duk waɗannan yakoki to kuma annabi shine mai kai hari shine mai kai farmaki haisu najidu rasul haisu najidu anna rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa alladhi yumsiku zimamal mubadara a inda a waɗannan wurare muka ga annabi shine yake rike da linzami na kai hari wa huwa almu'addib li tilka alqaba'il shine mai horo shine mai horar da shine mai ladabtar da waɗannan kabilu annahid ilaiha shine yake yunkuri yake tashi zuwa gare su fi uqur dari a tsakiyar kasarsu wa asbaha hadha simatan wadihatan litilkar marhala to sai ya zama wannan kuma ita ce alama ta karara ta wannan sabon salo na yaki don haka ku lura da kyau ya ku jama'a salo biyu ne ya faru a tarihin annabi na yaki salon farko shi ake kaiwa hari sai dai tashi ya kare kanshi salo na biyu kuma shi ne yake kai musu hari din hatta a hudaibiya din zaka zo ka ji yadda abin ya faru domin ya taho ne da nufin zai yi umara sai aka ce ba zai yi ba sai aka ce ga takarda sai dai a rubuta yarjejeniya sai ce ya yarda ana cikin rubuta yarjejeniya sai labari ya zo ga annabi cewa usman da ka aika ya je ya shiga cikin garin makka ai sun kashe shi to yanzu kun ga sun kashe usman sai annabi sai miƙa hannun shi haka na dama sai ya daga hannun shi na hagu haka sai ya hada su sai ya ce hazihi yadu usman sai ya ce ga hannun usman nan ya yi cappa da ni sai ce kowa ya kawo hannun shi ya yi mini cappa wato ya nuna submission din shi ya nuna ya yarda a tafi usman ya yarda annabi ya wakil hannun annabi na hagu ya wakilci hannun usman ya ce ga hazihi yadu usman ga hannun usman kowa ya kawo hannun shi suka yi ta kawo hannunsu suka yi ta ka har mace in ta zo ta miƙo hannunta sai annabi ya ce saka hannunki cikin bokitin can sai ta saka hannunta cikin bokiti sai annabi ya saka hannun shi cikin wani bokiti misali ya zama kowa sai da aka gama wannan mubaya'a za a tafi yaƙi sai kuma ga usman ya dawo lafiya kalau a bawan allah ya aka ya ce a ta shiga cikin gari ne suka ce in shiga in yi dawafi na ce ni tun da suka hana mai gidana ni ma ba zan yi ba ya ce to kuma ka san ni ne dangi ne na shiga ina ta gaisa da dangin iya da baba ne abin da ya gane na daɗe ke sai ya ce an ce mana an kashe kai cewa wani wala ba wanda ko zagi na yi ashe munafukai ne suka jujjuya magana suka kawo rikici suka so su haifar da yaƙi to ka ji abin da ya sa sai aka kira wannan yaƙi saboda an gama shirin yaƙi amma kaga ba yaƙi aka zo ba to kaga me kake tunani da yaƙi ya faru kaga annabi ne ya kai farmaki suna zaune cikin gidansu cikin makka na biyu da aka zo rubuta takardar sai takardar ta ɗauki salo irin salon yarjejeniyar yaƙi na farko sai ga wakilinsu annabi ya ganshi dattijo ya taho kuma dattijon sai ba a zaɓo ɗan iska ba sai aka zaɓo wanda annabi ya san shi mai mutunci kuma sunan shi sahal annabi yana kallon shi a sahal aka turo sai ce to aiko al'amari ya yi kenan tunda an turo sahal ma za wa me kake tafa da shi ya ce to mutane na ƙuraishawa ina magana a madadin su sun ce bana babu umara ka da sai annabi ya ce yadda sai ce sa hannu a sai sahabbai suka fara uzu billahi inna lillahi wa inna manzon Allah ga hadayar ga riga aikin hajji mun sa ka yadda kafirai manzon Allah yake na yadda Umar ya miƙe yake kai ba manzon Allah bane ne manzon Allah yake ni manzon Allah ne me kake shaka baka ce mana kayi mafarki mun shiga muna umara kan wasu da ƙwaryen molo wasu da sai sai mai ce amma na ce muku bana ya ce a haka aka yi ta burza yanzu ba umara na manzan Allah ya ce na yadda ba umara to hada ya fasai manzan Allah ya ce ku soke ta a nan a yanka ta a nan a ah, sai ku haiko na a ba ga maka da muna kallon mu zai mu yanka ne na ni wallahi ba zan yanka kowa ya zuke wani yanka a ah, manzan Allah kai gaskiya ni a ah, wallahi manzan Allah a shiga mu mutu ya fi amma wallahi ni ba zan yanka ragona a nan ha ina aka annabi abu ya rikice yi haka to fa'idar annabi yana da mashawarta iri sai ya shiga ɗaki wurin wata mata ta shi dattijuwa ce ta goge ta kware tana da ilimi ummu ya ce musulmi za su hallaka ya zan ce su yi ka za su ce a ai ba za su yi ba ai ka kawo musu abin da ba su saba ba kuma kai ba ka fara yi sun gani ba ai ba za su yi ba sai ce me kike bada shawara ta ce karka ce wa kowa ta tafa a sauke ka je ka yanka dabbarka ka yi aski za ka ga kowa ya yi cikin sai annabi ya fito yana fitowa sai ya soke raƙuman shi ya ba da kanshi kuma kowa sai ba sai ta ce ka gani haka Allah ya kewaye annabi da mutanen arziki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam to kun ga anan an samu irin wannan tasabu aka zo aka kika da rubutun takarda bismillahir rahmanir rahim sai wannan kafiri ya miƙe ya cewa la ƙarya ne wannan kini bibi ne mu ba mu san wani arrahmanir rahim ba mu abin da muka sani bismika allahumma annabi ya ce ƙarya kake kai kun san arrahmanir rahim ya ce mu ba mu yadda ba aka ce to a soke ta aka sa bismika allahumma to sai hankalin maza ya fara tashi to abin nan wulakanci ne ya eh, ce wallahi gwamna a taku kawai ba wani sulhu wallahi wa arrahmanir rahim dun ma dan shigantaka ba ra'ayi to shikenan to sai aka zo hadha ma salaha fihi suhail ibn amr muhammadar Rasulillah sallallahu alaihi sallam. wannan ita ce takaddar sulhu da suhailu yayi da muhammadu rasulullah aliyu ya rubuta haka sai kafirin nan ya mike ya ce stop rasulullah ya ce a wannan kirbibi ne ai mu abinda muka san ka da shi shine Muhammadu dan Abdullahi yo inda mun yadda kai manzon Allah ne ma ja manzon Allah yace Aliyu yace eh ka soke rasulullahi Aliyu ya jefar da biro yace wallahi ba zan soke ba hannuna ya soke rasulullahi wallahi kada ai sulhu kafiran banza kafiran wofi sai Umar ma suka karo fetur can wallahi ka a sulhu sai kowa ya miƙe sai ya harbi shike aka rasa ya za a yi sai abubakar ya bi su yana lallashin su ku'e eh, wannan mutum manzon Allah ne yadda yake mana ai haka za a yi Aliyu ka daure ce wallahi ya rantse hannun shi ba zai soke Rasulullahi ba sai dai a fasa su manzon Allah kuma bai iya rubutu ba sai ce zo nan nuna mana ina in take sai nuna mai sai ya soke sai ce rubuta Muhammadu dan Abdullahi sai rubuta haka fa sharaɗi na hudu mutane na sun ce duk wanda ya musulunta to za ka dawo mana da shi manzan Allah ya ce na yadda sai musulmi suka ce ya manzan Allah musulmi kamar yadda shi ga kafirai manzan Allah ya ce na yadda asalin abin zalunci ne suka shirya shi kuma manzan Allah ya fahimci haka kuma in ba a biye wa zaluncin su ba ba za a rubuta takardar ba amma shi manzan Allah ya san yana da Allah musulmi suka ce a mai da musulmi zuwa ga kafirai manzo Allah ya ce a rubuta aka rubuta na shida dukkanin wani musulmi idan ya rube koma makka to ya dawo gida don dama shine mu ne asali manzo Allah ya ce a rubuta Umar ita ya manzo Allah wannan zalunci mu namu in ya gudu ya yi daidai nasu in ya taho ba a yadda ba mu ba mu yadda da haka ba manzo Allah ya ce ni na yadda haka aka rubuta ana gama rubuta wannan tashi da sai ga dan gidan Suhail wannan kafirin sai ga shi ya gudo daga Makka yana zuwa yatti ma ya faɗi gaban manzo Allah ya ce ya manzo Allah ka cece ni da kyar na iso za su kashe ni sai Suhail ya miƙe ya ce to ba za a yi sulhu ba ga ɗana ya gudu ya shiga musulunci a mayar min da shi in da gaske ne manzo Allah ya ce an mayar maka da abin musulmi suka rinka salati la ilaha inna lillahi wa inna ya manzon Allah musulmi ka mai da shi kafirai wurin kafirai manzo Allah ya ce yanzu na rubuta na yadda ai haka jama'a haka aka karkare wannan sulhu cikin zalunci to saboda haka a wannan lokaci jama'a an shiga wani irin mataki ne na cewa hakikanin al'amari yanzu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shine yake kai musu farmaki ba su ne ainihin suke kai mishi ba don haka sai malam ya ce wa asbaha hadha simatan wadihatan li tilka marhala wa tilka hukuba min zaman sai zama wannan salo na cewa yanzu annabi ke kai hari ya zama shine kyakkyawar alamar da ake iya gane wannan zamanin da shi in ka ce marhala salo na biyu na yakin annabi sai ka ce shine annabi yake kai hari salo na farko fa annaba ake kai wa hari to jama'a kun ji sharar fage da malami yanzu ne zai fara mana tarihi ya ce almabhasul awwal wuri na farko malam ya binciko mana fiqhu sira fi ghazwatil hudaybiya tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama game da yakin hudaybiya da kuma waɗanne irin darussa ake ɗauka game da wannan yaƙin. ina son ku duba wata najima a ƙasa wato wata tauraruwa da ya a ƙasa gashi nan yace al-hudaybiya yuqalu an ce sumiyat bi shajarati hadba hunaka an kira wannan wuri ne saboda wata bishiya ta rini da ke wurin bishiyar rini kamar yadda na faɗa mana fatuhul bari mala yace ka duba fatuhul bari mujalladi na biyu shafi na 523 wal hudaybiyatu bit taskil wat takhfif lughatani mala ya ce ita kalmar Hudaibiya, ana faɗinta da taskil shine shadda a ce Hudaibiya, hudaybiya yan boko da double y wa takfif ana kuma iya faɗinta ba tare da shadda ba da y guda ɗaya hudaybiya lugatani malam ya ce waɗannan abubuwan faɗin salon nan guda biyu to dukansu akwai su a harshen larabci sai dai wa an kara kasirun min ahalin lugha a takfif. an samu da yawa daga cikin malaman harshen larabci sun yi musun cewa shadda kadai ake ba a yin takfif wato sai dai a ce hudaybiya ba a cewa hudaybiya da yawa daga cikin malamai amma kuma sanannen abu wato harshen larabci da duk wani harshe ana karban shi daga yadda ya zo daga ma'abotan shi na bangarori jama'a misali dabban nan da take rikiya mai tafi kadangare ya kuke kiranta a garinku to kaji ko wani ya ce hawainiya wani ya ce mahauniya wani ya ce wahainiya to kaji a nan ma kenan ko to don haka yanzu idan kai a garin ku hawainiya ake cewa in ka ji wani ya ce mahauniya in ka ce ba daidai ba ne sai a ce a kai ina ne garin ku sai ce sokoto sai a ce hausa ce sai kuma wani ya ce me hawainiya kai kuma daga ina kake sai ce ya to daga mani ina mani take katsina kai ma ba haushe sai a ce daidai ne so ashabul lughat ba sa kuskurantar da junansu kai ba sakwace in ka ji ba Kano ya ce bera to ba za ka ce kuskure ba ne sai dai a ce kusu kai ko ba Kano in ka ji an ce kusu to karka ce kuskure ne sai dai a ce bera hausa ce saboda haka gaskiya hudaybiya da shadda daidai ne hudaybiya daidai ne shi shi yasa yake da kyau ina ba da shawara musamman ga ɗalibai ku rinka daurewa ko ba za ka samu zuwa aikin hajji ba ko umara ka daure ka samu ka sai tiket wata ɗaya sati biyu ka tafi jidda ka je arabic village na larabawa ba irin arabic village irin namu nan da ake a najeriya ba arabic village in kana halartar shi a kasar larabawa akwai shi a kasashen saudiya akwai shi a masar akwai ko ina duk kasashen larabawa larabawa ne za a je a haɗu daga bangarori kowa kuma zai yi irin larabcin gare su daga nan ne za a gane kai daga wani gari ka zo kaza sai ka ce su kaza suke cewa sai ka ga wani ikon Allah larabawan Saudiya sai ka ga wani ya taho daga Najat wato Najat kamar ka ce ya taho daga kamar Hadeja sai kuma kaga wani ya taho kamar daga daura sai kaga sun zo sun haɗu sai kaga wani in yi magana ko wala wani sai ce ishgold ishgold wai mai kace to lokacin da yake ce mishi ishgold shi kuma wancan sai ya shuru bai ma san me ishgold din ba domin ayyu shay'in qulta ka ya ce ishgold qulta ya ce gold ka ya mai da ta ga ya za ka iya ganewa sai mai sai ce maka jibin sharfa ya haɗa jibin sharfa jibin sharfa kawo jaka kai nan kayi larabcinka kayi digiri kayi masters a abu kana jiran ya ce maka hatil haƙiba sai ka biya ce maka jibin sharfa hatil sharfa hainan sharfa hainan sharfa sai ka gardin duk digirin ka ya zube a gaban shi gashi nan ba ko kun fahimta jama'a to wani ikon Allah kai in yanzu misali usaini irin larabcin da usainin yake ba irin shi bin ba zai ke ba dan haka kowa inda zai kafe larabcin garin su ko to tsayin sai ya nasu da kyar ya fahimta shi yasa an aka hadu sai ka ji an da larabci na makaranta sai ka ji an da larabcin makaranta amma yanzu usaimin da zai larabci irin na yankin garinsu to bin bas ba zai ji sam abin da ake faɗi ba kamar yadda yanzu da bazazzagi zai taho maka daga nan wajen wuciciri ko bazazzagi daga nan wajen wuciciri in ya kwabo maka wata hausar sai ka natsu za ka gane me yake cewa da wani baka ne zai zo maka daga can cikin ƙasar katsina can in ya zo ya maka wani katsinancin kai ba kano ba za ka fahimta ba to da wani zai zo maka daga gumel ko daga mai gatari ya zo ya maka hausa kai ba zazzagi ba za ka fahimta ba to amma dukkansu me suke yi hausa suke yi to a ka'ida ba za ka ce ba hausa yake ba saboda bai yi irin ta garinku ba dan haka gwamma ma ka ɗauki abin ta babin raha kawai ka ce ka ji wani baka ko kuma ka ka ji wani Kano. amma an kace ka ji wani bagwari a ba haushe ne hausa yake don bai da wani yaran sai hausa shafa wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama daga can wajen najar suka ce wallahi ba ma jin abin da yake faɗi kawai dai muna jin yana kunkuni amma Allah cikin ikon shi kaga ya dauki annabi ya kai shi daji ya zauna cikin sa halimatu sa'adiyya mutumin yana tahowa shi annabi ya fahimci me yake nufi kawai ya zo ne yana tambaya game da menene musulunci amma sai zo yana wani irin gurnani ba sa ji kuma larabci yake har yanzu suna nan in suka shigo aikin hajji za ga shi ya zo da kitso in ya zo ya watso maka larabci ba ka ji sai ka ji yana suka ka kai dan makaranta ne da kai da makaranta yana zagin ku amma ba ma ka ji ke haɗa ba shi in ka tashi za a ga ce fa ya dawo maka da masifa haka amma in kana zuwa wannan arabic village nasu zai taimake ka za ka je ka haɗu da larabawa iri iri za ka je ka haɗu da larabawa iri iri na fata an gane kuma za ka karu da kyau to ina ma a ce najeriya tana hali ne na hayyacinta yadda kawai za ka biya ɗan tikiti 150 naira biyar 150 ka ɗan samu guzurinka naira dubu hamsin ya ishe ka dubu ɗari biyu ka je ka yi sati biyu ka dawo za ka samu wurin kwana da abinci da komi da komi rayuwa ce ake irin ta larabawa imamu shafi iya je ya zauna a irin wannan wurin kuma kuma ta ba na taba gaya muku saboda ya yi larabci sai aka gane ya yi kuskure sai ga cewa to bari zai shiga cikin larabawa ya je zauna so zama cikin su din yana da fa'ida kwarai da gaske na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun bi ji wannan to biya. malam yace an kira wurin ne daga sunan wani limi da ke wurin malam yake cewa ka duba ibnu hajar cikin fatuhul bari a cikin mujalladi na bakwai shafi na 439 وهي ne wa مسافة 22 kilan. yanzu kilo 22 ne wato kilomita 22 ne garba makka yammacin makka ala tariki jidda in ka kama hanyar jidda wala ta zalu tu'rafu bi hadha al-ism har yanzu kuma an santa da wannan suna har yanzu in ka ce hudaydiya zan je dan tasi zai dauke kai kai ka hudaybiya malam yace ka duba muhammad sharrab muhammad sharrab shi ya faɗi haka a cikin littafin shi mai suna al-ma'alim al-asira fi sunnati was-sira wato wuraren tarihi da ke cikin sunna da kuma tarihi a shafi na 97 wannan littafi ne dictionary ne amma na wurare zai ce maka me yasa ake cewa makarfi makarfi me yasa ake cewa dutsen ma dutsen ma me yasa ake cewa wuri kaza wuri kaza dutsen amare da sauransu misali to na larabci haka yake wa tu'rafu aidan bi shumaisi kuma har wa yau an san hudaybiya da shumaisi to galibi da yake yanzu mutane yan zamani ne ko dan tasi ka dauka in ka ce mishi hudaybiya galibi ba zai baya fahimta lokacin sai ka ce shumaisi sai ka ga ya kai ka haka gashi nan zaka ga suna da dan gidan man su haka kamar na bakin kauye to in ka shiga bayan gidan man ne nan ne hudaybiya din take ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a mu koma sama cikin karatu malai ke cewa kana sababul khuruj ila hadhihi al-ghazwa hiya ru'ya ra'aha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu dakhala al-bayta sababin da ya ja annabi ya fita wannan yaki jama'a mafarki ne annabi yayi da ya wannan mafarki to kuma kun san mafarkin annaba gaskiya ne ya ga cewa gashi ya yi mafarki ya je ka'aba kowa wa ashabu shi da sahabban shi to kuma ina so a lokacin nan ka kai ka kaddara yaya shiga makka take ga annabi shiga maka ga annabi na ɗaya abu ne wanda ba zai yiwu ba na biyu dama ana neman ya zo ma a kama shi to kuma sai aka ce ya yi mafarki ya gan shi a cikin makka har gashi yana kewaye ka'aba da shi da sahabbai wa tafu gashi sun yi tawafi sun kewaye ka'aba wa hallaka ba'dhum wa qassara al-ba'd wasu sun saisaye kansu wasu sun yi ƙwaryen molo wa akhbara ashabahu bi zalika yawa ya annan ya ce sahabbai jiya na yi mafarki mun je ibada makka har wasu sun yi aski har wasu sun yi saisaye fastabsharu ko fastabsharu sai suka yi murna suka yi farin ciki ya Allah subhanahu wa ta'ala da abin da Allah maɗaukakin sarki ke faɗi fil ayati lati nazalat ba'da zalik daga baya sai ayoyi suka sauka Allah yace laqad sadaqa Allahu rasulahu ruqya bil haqq haƙiƙa mafarkin nan da manzon Allah ya gani to Allah ya gaskata mishi wato bayan wannan mafarkin sai Allah ya saukarwa da annabi aya yana tabbatar da gaskiyar wannan abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ainihin yayi Allah ya ce mafarkin annabi gaskiya ne la tadkhulunna al-masjid al-haram lallai za ku shiga masallaci mai alfarma insha Allah in Allah ya so aminina a cikin aminci da lumana muhalliki na ru'usakum wasu sun aske kai wa muqassiri na wasu kuma sun yi saisaye la takhafuna ba ku cikin tsoro to kaga a yanzu ana cikin tsoro to sai Allah ya ce musu za ku je za ku shiga cikin aminci ku yi aski ku yi ibada ba abinda kuke tarrabe eh, shi fa'alima ma lam ta'lamu dan haka Allah ya san abin da ku ba ku sani ba faja'ala min duni zalika fathan qariba amma kafin tabbatar muku da wannan din to Allah zai sanya muku wani budi a kusa wato Allah ya ne muku alƙawarin kafin randa da wannan mafarkin zai tabbata to za ku ci makka nan kusa to cin makka da za a yi da yaƙi sai zama shine sharar fage na tabbatar da wancan alkawari ko kun fahimta to shine Allah duk ya biya faɗa musu a cikin aya mafarkin annabi gaskiya ne amma kafin mafarkin ya tabbata Allah zai tabbatar muku da wani buɗi cewa za ku ci ƙasar maka nan kurkusa haka kuma abin ya faru kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah ya fita fi mustahalli dhil qa'ada a farkon zulqa'ada wata na goma sha ɗaya sanata sittin min hijira a shekara ta shida ta hijira annabawiyyati sharifa wato hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama mai daraja a cikin ainihin farkon zulqa'ada kuna ji jama'a shekara ta shida bayan hijira kadan kaso yanzu ka ce shekara dubu ɗaya da ɗari hudu hmm? da ashirin da tara ko da ashirin da takwas da 28 da wannan fitar haisu stansara ar-rasul sallallahu alaihi wa al-arab amma da annabi ya tashi fita saboda kuduba tun da ya baro makka bai taba shiga garin ba yau kuma zai shiga amma ba da yaki ba to sai annabi ya ta neman larabawa su zo su taimake shi wato duk inda wani musulmi yake ya zo a tafi tare wa man haulahu min al-bawadi da waɗanda ke kewaye da shi na daga cikin ƙauyuka min al-arab na daga cikin larabawan ƙauye li yakhruju ma'ahu dan su fito tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da yasa annabi ya nemi wannan ayi gayya a tafi da yawa haka wa huwa yakhsha min quraish saboda yana tsoron quraishawa an ya ardu lahu bi harbin su akko mishi da yaki shi ba yaƙi ya zo ba ibada ya zo amma dama suna neman shi to amma yanzu ibada ya zo to sai yake ganin in aka tafi da yawa ana ganin sauran larabawa to wannan zai iya ba da kariya gare shi sallallahu alaihi wa sallam kun ga wannan yana daga cikin bin asbab misali za ka fita sai da dare sai ka ce wa na zo ka raka ni ka a ce a baka yarda da Allah ba a ka yarda da Allah neman asbab ne in ka fita tare da wani zaka dan samun natsuwa kuma in wani abu ya same ka mai yiwa wani zai iya kai labari ina fata an gane saboda haka sai annabi ya fito aw yasudduhu anil bait annabi ya yi haka kuma yana jin tsoron mai yiwa in shi kadai ne shi da yan tsorarin jama'a shi a hana su zuwa ka'aba amma mai yiwa da sauran larabawa ne a rabu da shi fa abta'a alaihi kasirun min al da yawa daga cikin larabawan ƙauye sai suka yi jinkirin fitowa fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama biman ma'abu min al-muhajirin wal ansar sai annabi ya ga shikenan tunda basu fito ba bari ya fito tare da waɗanda suka yarda za su je daga cikin ansara da muhajirai wa biman lahiqa bihi min al-arab da kuma sauran laraba da suka taho tare da shi wa saqa ma'ahu al-hadi ya koro hadaya tare da shi ya ɗibo raƙuma kuma raƙuman yi musu alama akan yi alama ɗin ta hanyar a sargafa igiya a wuyan raƙumi ko a yi wata alama wadda za ta nuna cewa wannan ta hadaya ce don a tabbatar da cewa wannan mutumin ba mayaudari ba ne don balarabe in ya zo da wannan alama yana tabbatar da cewa ba zai juye zama yaƙi ba tabbas ibada ya taho don haka ya taho da hadaya wa ahrama bil umra kuma ya ɗauko harama umara li ya'mana nasu min harbihi saboda ainihin ko wato mutane su amintu daga ainihin yaƙai shi cewa su waɗanda suka rako shi ɗin su amintu cewa ba wanda zai yaƙe shi tun daga shi ya ɗauko harama umara wal ya alaman nasu kuma har wayo mutane su san annahu inna ma kharaja za'iran li hadha bait ya fito ne dan ya ziyarci wannan ɗaki na Ka'aba mu'azziman lahu don yana girmama wannan ainihin ɗaki na Ka'aba Allahu akbar wa ba'atha bayna yadayhi aina, amma sai da annabi ya aika wasu masu bincike su je su riga shi isa makka da kewayen makka su je su gano mishi yaya hanya take yan rahoto kenan ko wa aka ce eh, ainan lahumin kuza'a sai samu daga cikin kabilar kuza'a to anan ina so in dan sake muku irin abin da ne muku a can baya daga cikin mutanen madina huza'awa suna kama da ƙuraishawa ina so ku san haka su mutanen madina a siffa su kamar yadda ka ga ainihin wato larabawan yaman sun fi kama da haka za ka same shi na'if ɗan siriri haka ɗan yangwaɗaɗɗe wannan ita ce asalin surarsu su kuma mutanen makakarti ne to daga cikin ƙauyawan madina a waɗanda suke karfi ne sun yi kama da mutanen makka sai annabi ya samu daga cikinsu sai ya samu cikin ƙabilar huza'a sai ya tura su don in suka je su sage da mutanen makka Kuma baku manta ba mun jin da annabi ya taɓa yin haka sallallahu alaihi wa a baya a inda nake nuna mana wannan yana daga cikin natsuwa da kan gado da ya kamata musulmi su ƙara kwaikwaya daga annabi sallallahu alaihi wa duk lokacin da za ku tura wani cikin wasu mutane waɗanda ake so a samu wani bayani sai ku dubi yaya siffan mutanen take shi kuma yaya siffan shi take idan aka samu tagayar to mutanen za su tsargu za su tsargu don haka dole ne a samu mutumin da ya kama Kuma ba ku manta ba lokacin da annabi ya ji labarin waɗancan mutanen ƙauye za su yaƙe shi cikin sahabbai kun tuna wanda ya aika wa ya aika mun karanto yaƙin a baya mun karanto sunan shi mun karanto sunan ƙabilar ghazwatul muraisi da annabi ya ji suna kulle-kulle za su yaƙe shi da ya tashi wa ya aika wannan kama kama ne hmm? to ku je ku bincika tun da dai gashi nan a gaban ku a cikin littafi ya dubi wani wanda yake cikin sahabbai yake amma ya yi kama da su na ce muku saboda yana da siffa ta mutanen ƙauye da ya tashi sai je yana sajewa cikinsu ba za su gan shi ba wai ba sai dai samo labari da gaske jita-jitar da annabi ya ji gaskiya ce saboda haka nan ma da annabi ya tashi sai ya aiki ainihin kuza'a ya aiki ainihin wani cikin kabilar kuzaa za ku ji ainihin sunan shi gashi yanzu yukhbiruhu an ya je gano mishi menene quraisha suke ciki hatta idza kana bi usfan har sai da ya kai usfan wato usfan kamar a ce mutum ya taho daga Kano zai zo zariya har sai da ya zo dogarawa ko kuma fahimta jama'a kaga duk da shigowa yake kenan laqiyahu ainuhu ko busur ibn sufyan al-ka'bi sai ainihin wani daga cikin ƙuraishawa sai ya hadu da wannan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aika ya shi hatta idza kana bi uffana لقيه عينه busur ابن سفيان الكعبي فقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بسيرك annabi ya iso usfan sai ainihin sai ya haɗu da busur ɗan sufiyan alka'adi wanda yake shine annabi ya tura ya je ya gano mishi mai ƙuraisha suke ciki sai ce mishi ya manzan Allah shawa sun ji labarin tahowarka domin annabi bai aika musu ba saboda lokacin ba irin yanzu ba ne sai ka aika mutanen maka kana neman visa don haka kato aikin haji ba wanda ya san kato kato umara ba wanda ya san kato sai ce to sun ji labarin tahowarka fa kharaju ma'ahum al-awf al-matafi don haka da suka tashi fitowa su shawa don su tarki tahowarka sai suka ainihin fito da raƙuma waɗanda suke masu nono da kuma mata waɗanda suke masu ‘ya'ya kashi biyu ya fassara wannan al'auf jam’o a'if wahiyar za tu laban raƙuma masu nono ma'ana sun fito ne lallai sai sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama ba fitowa ce ta yanzu a koma ba ma'ana kama a ce sun fito da abincinsu shine raƙuma waɗanda suke da nono mata kama za su zauna suna shan nonon anan suna cin dabino shine ma'anar sun fito tare da raƙuma sannan almatafi ga sha ƙasa ya ce al'ummahatun lati ma'ahunna a tufaluhunna sun fito tare da mata da 'ya'yayensu ya ƙasudu annahum kharaju bi zawatin laban liyata zawwadu bi albaniha falayar ji'u wato sun fito da dabbobi waɗanda suke ainihin masu ainihin 'ya'ya masu nono don su nuna kenan ba sun fito ne da nufin su koma ta gaggawa ba sai sun ga yadda al'amari zai kwaranye musu tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ina fata an gani. kad labisu junudan numu sun sanya riga ko kuma sun sanya fata irin ta damusa wa kad nazalu bi sun sauka a zituwan na fata an gane to fituwan kuma duk da na yi muku kwatance da dogarawa kenan sai an ɗan ja baya kamar ka ce annabi ya haɗu da wannan mutum a zaɓi su kuma mutanen nan suna nan sun fito dogarawa ko kun fahimta jama'a to mutanen nan suna nan sun ainihin sauka a ainihin zituwa yu'ahiduna Allah sun yi wa Allah alkawari Allah ta dukulaha alaihim abadan sun ce har abada ba za ka shiga garin idan yaƙi ne sun yi shirin yaƙi ne sun sa riga wadda take mai fata ta damusa idan kuma zama ne na turjiya to sun yi shiri don gashi nan sun fito da dabbobi waɗanda suke masu nono da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji haka sai ce kuma ya ci gaba da cewa wahara khalid ibn walid fi khailihim kuma daga cikin wannan tawagar su hadda Khalid dan Walid qad qadimu ila qura har sun iso zuwa qura al-ghamim ma'ana Khalid ibn al-Walid yana daga cikin waɗanda su kafirai suka shiryo zai tinkare ka a wajen ma yaƙi ne kuma an fito zuwa al ghamim wato har sun fito daga ainihin yankin makka to da annabi ya ga al'amari ya kai haka fastashara annabi sallallahu alaihi wa sallam ashabu sai annabi ya tara sahabbai ya nemi shawararsu wa qala sai ce atarauna anna mila ila zarari haula alladhina aanuhum kuna ganin mu karkata zuwa ga ainihin wato ‘ya'ya ƙanana waɗanda waɗannan mutane suka fito da su domin su taimaka musu wajen wannan tarkanmu? Amta tarauna anna ummal bait ma'ana mu tunkari mutanen nan inda suke mu je mu yaƙe su ko kuwa mu ɗauki wata hanya shatale tale mu yanke kawai sai dai su ji mu mun shiga makka kawai magana kenan na fatan kun fahimta jama'a mu tunkari mutanen nan da yaƙi ko ku mu sari hanyar daji kawai su ji mu a cikin gari faman saddana anhu to in muka sari hanyar daji daga nan duk wanda ya tare mu katal nahu sai mu yaƙe shi qala abubakar radiyallahu anhu dattijan sahabbai sai fara ba da shawara abubakar ya ce allahu wa rasuluhu a'lam to allah dai da manzon shi su suka fi sani inna ma ji'ina mu'tamirina mu dai mun zo da nufin umara ne walam naji likitali ahadin ba mu zo don mu yaki wani ba walakin man hala bainana wa bainal baiti qatalna duk wanda ya shiga tsakanin mu da ɗakin Allah to za mu yake shi an-nabiy sallallahu صلى wa alihi wa sallama. da annabi ya ji wannan magana ta abu sai annabi ya ce faruhu izan to tun da haka ne ku kauce wato kawai mu kauce mu kama wata hanya sun makala to amma sai annabi ya ce man rajulin ya bina ala tariqin ghairi tariqihim allati hum biha wani mutum ne zai ɗauke mu ya fitar da mu ta wata hanya ba hanyar da suke a kai ba wato wane ne zai ɗauke mu a bi wani shatale-tale ko wani sare waƙala rajulun min aslam sai wani mutum daga cikin ƙabilar banu aslam sai ce ana ya rasulallah ya manzan allah ni zan bi da mu ta wata hanya daban fasalaka bihim tariqan wa'ar sai ya bi da su wata hanya mai wahalar bi falamma kharaju minhu da suka fita ta wannan hanyar wa qad shaqqa zalika ala almuslimina wannan hanya ta baiwa musulmi wahala kwarai da gaske fa afdau ila ardin sahala amma kuma bayan wahalar sai suka fada zuwa wata hanya ko wata ƙasa wadda take mai saukin bi inda mun munqati'il ilwadi a lokacin da suka yanke wannan kwari na vituwa, wasalar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama bi ashabihi bi usfan shikenan sai ga annabi da shi da sahabban shi su ma a wannan sarari na usfan annabi sallallahu alaihi wa sallama wa sallar rasul sallallahu alaihi wa sallama bi salatihi bi ashabihi salatal khawf da aka isa usfan sai annabi ya tara sahabbai sai suka yi sallah sallah irin sallar tsoro domin kun ga yanzu suna halin tsoro ne ba su sani ba in suka raja'a suna fuskanta alƙibla mutanen can su ji motsin su su afko musu don haka sallar tsoro ita kuma ana yin ta ne da gwargwadon inda makiya suke idan makiya suna gaban ku to kuna iya tinkara sallar gaba ɗayan ku in aka zo ruku'u dukan ku ku yi ruku'u in aka ɗago daga ruku'u duk ku ɗago, in aka zo su juda rabin ku sai su yi su juda tare da lima rabi kuma sai su tsaya in aka ɗago waɗancan rabi na baya su kuma sai kowa ya marmaza ya juda shi shi kadai sai ya marmaza sai kuma liman sai ya ci gaba a raka'a ta biyu nan yana fassara makiya suna gaban ku kenan to amma idan makiya suna baya ko kuma ba ku san ta inda za su zo muku ba to shine tun farko sai a kasafta jama'a kashi biyu a yi raka'a biyu da waɗannan ƙasu a sake yin raka'a biyu da waɗannan ƙasuru, shi limamin da zai yi sallar ta farko ta zama mishi farilla ta biyu kuma ta zama mishi nafila saboda dai jama'ar su samu damar yin nafila a eh, eh, jam'i tare da shi wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da malamai suka faɗi sai ka karanta littafin al autar ko kuma subulus salam za ka ga cikakkun bayanai da malamai suka yi dangane da yadda ake sallar tsoro ba iri ɗaya ba ce sallar tsoro iri iri ce da gwargwadon halin tsoron da kuma gurgu akwai sallar ma da za ka kama a guje za ka yi ta kana gudu ne kana yin ta ita ma ana kiranta ainihin sallar tsoro ita kuma wata nau'i ce to annabi ya wannan sallah tare da su falamma ra'at khayl quraish qatratul jaysh to sai dawakan quraishawa sai suka ga turnikewa kura kad khalafu an tariqihim sai suka ga turnikewar kura dawakan su sai suka hangi ga kura can ta turnike a wata hanya daban raja'u rakibina ila quraish waɗannan dawakai wato waɗannan mahaya dawakai na ƙuraishawa sai suka garzayo sai suka zo inda ƙuraishawa suka taru suka yi daba wa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama hatta idza salaka saniyat al-mirar har sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fito shi kuma har sai da ya isa wata mahada da ake kiranta saniyat al-mirar bi raqti naqatihi wato yana gudu da ainihin taguwar shi eh barakat barakat na katuhu yana gudu da taguwar shi sai taguwar shi ta durkusa Faƙalar nasu sai mutane sahabbai kenan sai suka ce khala'atil kasuwa. dama sunan wannan taguwa ta annabi qaswa sai suka ce qaswa ta gaza Faƙalar nabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce ma khala'at ba gazawa te ba wa ma huwa wa ma huwa laha bi khuluqi don ba ɗabi'ata ta ne ta gaza ba walakin habasa habisul fi Allah da ya taɓa tare giwaye daga garin nan shine ya tare ta wato ana cikin gudu sai kawai sai ta durkusa sai sahabbai suka ce a ta gaza ta gaza sai annabi ya ce a ba gazawa ce ba ai ba ɗabi'a ta bace ba ta gazawa amma eh? eh habisul fil ne a ah, wurin kuskuren inji ne ba habisul kil bane habisul fil eh ba kafu ba ce ce ku gyara Allah ya tare giwaye daga shiga garin nan shine ya tare ta summa qala sa'annan sai annabi yace wallazi nafsi biyadi la yas'aluni khittatan yu'azzimuna fiha hurumatillahi illa a'taytuhum iyyaha wallahi babu wata yarjejeniya da mutanen nan za su tambaye ni ko za su roƙe ni a kai wadda suke girmama wurare masu daraja na Allah sai na yi musu wannan alfarmar wato in dai mutanen nan har suka zo suka tare mu suka yi mana magiya akan wani abu na girmama ƙasar Makka ko wata ibada to zan ba su wannan damar sun mazajara da annabi ya gama wannan jawabi sai dakawa wannan taguwa tashi tsawa fa wasabat bihi sai ta tsalle da shi fa adala hatta nazala bi aqsal hudaybiya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kama hanya har sai da ya sauka a mafi nisan hudaybiya wato a kamar ka ce ƙarshen hudaybiya in an zo shiga makka ala sama da ƙilil a ma wato a wurin da yake ruwa ma ɗan kaɗan ne falam yalbasin nas mutane ba su dade ba hatta nazahu har sai da duk ruwan da ke tattare da su eh, eh. falam yalbasin nas an nazahu fashakau zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane ba su ainihin dade a wannan wuri ba an nazahuhu sai suka karar da wannan ruwa wato dama an ce inda aka tsaya din ruwa bai da yawa to ba a daɗe da sauka ba kuwa an nazahuhu sai mutane suka karar da ruwa fa shakau zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fantaza sahaman min kinanatihi fa a'taha rajulan min ashabihi fa nazala bihi fi qalibin min tilka alqalb fa ah, ko fa nazarahu fi jawfihi فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطل fa'ataha sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da mutane suka yi kukan rashin ruwa sai manzon Allah ya zaro wata kibiya guda ɗaya daga cikin ainihin kwari da bakan shi fa'atahu rajulan min ashabihi sai mika wani mutum cikin sahabbai fa nazala bihi fi qalibin min tilka alqura shi wannan sahabi sai ya ainihin sauka da wannan kidiya a cikin ainihin wato wata rijiya daga cikin rijiyoyin da ke wannan wuri na hudaidiya an gane kina na tahu ya sauka da wannan kidiya ko kwari da makata shi min tilkal qulub fa fi jawfihi sai wannan mutum sai soka wannan kibiya tashi a cikin wannan rijiya fajasha bin rawa na fata an gane hatta baraban nasu anhu bi shi shikenan yana sokawa sai ruwa ainihin sai ya ci gaba da bubbugowa har sai da mutane kowa ya cika wato gore shi ko kuma jarka shi falan matma'anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama atahu badil ibn waraka da manzon Allah ya samu natsuwa yanzu jama'a shi sun sauka a wuri ga ruwa sun samu sai wani mutum mai suna badilu dan waraka sai ya zo mishi fi rijalin min khuza'a a cikin wasu mazaje na khuza'a fa kallamuhu suka yi magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa sa'aluhu suka tambayi manzon Allah man ladhi ja'a bihi me kawo su kar ku manta mun ce kuma annabi ya aiki wani cikin khuza'a wato a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya samu wani cikin kabila khuza'a to yanzu annabi ya iso cikin yankin kasar makka sai ya haɗu da wasu kabilu cikin kabila khuza'awa a zahiri ba musulmi bane sai suke tambaye shi cewa me ya kawo shi fa akhbarahu manzon Allah ya ba su labari annahu lam ya'ti yuridu harba bai zo da nufin yaki ba wa mata a ja'a za'iran lil baiti mu'azziman li hurmati zo dan yin ziyarar ɗakin Allah ne ya girmama alfarma matakin Allah faraja'u ila quraish suka koma wurin quraishawa su waɗannan kuza'awa fa akhbaru suka ainihin ba su labari falamma qabilu minhum minhu sai quraishawa suka kiyarda da magana da waɗannan kuza'awa suka gaya musu fa ba'asu ilaihi makraz ibnu hafs sai ƙuraisha suka aiko da nasu ɗan aiken mai suna makrazu ɗan hafs Salam ma ra'ahu rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama muqbilan manzon Allah na zaune sai ganshi shi faƙala sai ce hada rajulun ghadir wannan mayaudari ne manzon Allah na kallon shi sai ce wannan mayaudari ne saboda manzon Allah dan makka ne duk wasu shedanu na makka ya san su yana ganin sai ce wannan mayaudari ne saboda kun ga an da sahabbai waɗanda suke yara ne wasu 'yan madina ne ba su san mutanen makka sai ce wannan mayaudari ne wato dan kar ku ji ya zo yana tazba ni kuma na biye mai muna magana ku ɗauka mayaudari ne don haka ku ji falamma intaha ila rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da ya iso ga manzon Allah wa kallamahu qala lahu misla ma qala badi lokacin da wannan mutum ya iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya faɗa mishi irin magana da ya faɗa wa badi cewa mu ba mu zo yaki ba mun zo mu ziyarci ɗakin Allah ne mu girma ɗakin Allah sai raja ila quraish fa akhbarahu ya koma ya ga quraishawa thumma ba'athu ƙurashawa sai ba su yadda ba sai suka sake aiko bilhalis ibn alkama suka aiko halisu ɗan alkama wa kana sayyidal ahabish shi kuma shugaba ne na wasu ƙabilun habashawa da ke cikinsu falamma ra'ahu rasul sallallahu alaihi wa sallam muqbilan da annabi ya ganshi ya tinkaro kala sai ce hadha min qaumi wannan yana cikin wasu mutane ne ya yata'allahuna fab'athu alhadiya fi wajhihi hatta yarahu waɗannan mutanen su sun yarda da Allah ma'ana su in sun ga gaskiya suna yarda da ita don haka abin da za ku yi ku tayar da raƙuman ku na hadaya da ya gani zai gane ma abin da ya zo da ku ba yaƙi ya zo da ku ba falamma ra alhadiya a lokacin da ya ga hadaya yasilu alaihi min ardil wadi fi qala'idihi yaga hadaya tana ta kwararowa daga cikin ainihin kwarin da annabi ke ciki kowanne ainihin wato an ɗaura mishi a wuyan shi alamar cewa ta hadaya ce raja a ila ƙuraishi shi kuma sai aika wa ƙuraishawa walam yasil ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallama izaman limara shi bai karasa wurin manzon Allah ba saboda ya ga abin da ya gani kuma ya girmama kaga kenan yana da kyau a matsayinka na shugaba ko malami ko mai da'awa ka san ƙabilu ka san al'adun mutane da tunaninsu don kowa ka rinka gudanar da shi da irin yadda yake Allah ya sa kun fahimci me nake nufi anan wannan da aka turo shi annabi ya san mutanensu mutane ne waɗanda sun sun ga gaskiya kawai sun yarda ko kun fahimta gama to yanzu irin wannan eh to da ya ga gaskiya kawai zai da don haka sai annabi ya ce ku tashi dabbobin nan na hadaya ana tada dabbobin da ya gansu kawai suna ta wucewa shi kawai shi sai koma yana koma sai cewa wurin shawa mutanen nan umara suka zo me yasa su a ɗabi'a su in sun ga gaskiya suna gamsuwa da ita ko kun fahimta jama'a falamma faqala lahum zalika da ya gaya musu haka kalu sai suka ce ijlis kada Allah zauna ina ma anta arabi ba kauyen banza ba kauyen gobe mun tura ka je ka gano mana labari ka ce ya zo hada ya zo da hada kai da Allah zauna nan ba kauyen banza kawai sai suka gwasa da shi thumma ba'athu urwata ibn mas'ud suka aiki urwatu dan mas'ud as-saqafi fa kharaja hatta ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa jalasa bayna yadayhi urwatu da yazo ya zauna gaban manzon Allah thumma qala lahu sai ce da shi a jama'ata awabishan nas ka tattaro kaskantattun mutane ne ko kuma ka tattaro lalatattun mutane ne sun ita bihi ila bai da kika ka zo da su kuma ƙasarka ta haihuwa hmm? litufbaha bihin domin ka zo ka kunyata ƙasarka ta haihuwa da waɗannan mutanen wayin wallahi na rantse da Allah laka anni bi ha'ula kadin kashafu gadan anka kaga waɗannan da ka tattaro su waɗannan lalatattu gobe za mu yaƙe ka kuma duk za su tarwatse maka ni har na ga haka ma faƙala abubakar siddiq sai abubakar siddiq ya ce umsus ha bazar lat a nahanu na firu'an sai abubakar ya koma yana magana da wannan mutum ya ce kai ka kula wato sai ya haɗa shi da girman abin da yake ganin girma shine lat kai ka kula da lata da kake bauta yanzu mu mu ne kake cewa za mu watse wa annabi ka kula da lata faƙala ka ji don wulaƙanci wai sai urwatu sai ce man haza ya muhammad muhammad wannan wane ne kuma wani ne wannan wai abubakar ake ce, waye wannan wai kaji daga maka za a samu wani dan iska zai cewa wai wannan muhammadu wannan wane ne kuma qala sai annabi ce ha ibn abi kuhafa, dan gidan abi kuhafa ne qala sai ce amma wallahi laula yadun kanat laka indi laka fa'atuka biha wallahi ba dan wata daraja ba dan wani mutunci da ka taba mini ba to sai amfani da kalmar larabawa ba don wani hannun alheri da ka taɓa mini ba to da na tankaɗe wannan hannun naka wato abin da yake cewa kai abubakar da kake faɗa mini haka ba don wani abin alheri da ka taɓa mini ba wallahi da na ci mutuncinka walakin hazihi bi hazi, sai dai wancan alherin da kai mini to yanzu kyale ka da na yi to na rama wancan alheri ne ba ka fi na bashin alheri ya yau na kyale ka to ni ma ne maka alheri ba bashi qala waja'ala yatanawalu lihiyata rasulillahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kun ji inda gizo ke saka urwatu yana magana da annabi sai rinka miƙa hannun shi yana jan gemun annabi sallallahu alaihi wannan har yau haka yake al'adar larabawa musamman idan balarabe bai samu aminci da kai ba ko kuma ka fusata shi to in ka zo kana magana da shi sai ka rinka jan gemin shi haka musamman dattijo kana jan gemin shi kana ba shi haƙuri to kaga kai kayan dan diploma ka ta larabci in ka zo kai wa kakannin ka haka fulani ko sakwata za ku rikici larabawa aka ce al'adarsu don haka waje ala ya tanawalu rasulillah sai shi urwatu ya sa hannu ya rinka kama gemun manzan Allah wa huwa yukallimu yana kama gemun manzan Allah yana ja kuma yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal mughiratu bin shu'ba waqifun ala ra's rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi hadith shi kuma mughira dan shu'ba to shine dogari yana tsaye akan annabi ya zare takobi فجعل يقرأ يده عندما يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم shi kuma wannan kafiri yana taba gemun annabi shi kuma mugira yana sa hannun shi yana kaɗi hannun kafirin haka yana kaɗewa ina fata an gane wa yaqulu yana cewa ukfuf yadak an wajihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shir hannunka daga fuskar manzon Allah qabla an tasila ilayka kafin eh eh Allah tasila